والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن عليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka yi majuna alkawarin haduwa wannan rana ta lahadi wadda ita ce 21 ga watan zulhijja hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa daga makka zuwa madina alif dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da yau muna bakwai ga watan shidda miladiya haihuwar annabi isa dan maryam isaha allah ya kaddarci mu dawo makaranta rana ta biyu wato ranar lahadi kuma insha Allah yau za mu tattauna wani darasi mai taken shi ne turku shafa bima zama wato hanyoyin samun waraka ta hanyar amfani da ruwan zanzam minar kitabi wa sunna na daga abin da ya tabbata a littafin Allah da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ƙawalin ulama'il muhaƙiƙina da maganganun malamai masu tabbatarwa kun ga jiya mun tattauna akan turkus shafa hanyoyin samun waraka ma'ana hanyoyin samun magani bai da abin da ya shahi wato dabino jiya yau kuma game da abin da ya shahi ruwan zanzan alhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbatar ma Allah ubangijin talakai ja'ala fi ba'd khalqihi barakatan Allah ya sanya albarka cikin sashen halittu ne wa rahmatan kuma Allah ya sanya rahama wa shifa'an kuma Allah ya sanya waraka magani lil mu'mini daga mu'minai Ahmadu ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ina gode masa sarki ya tabbatar masa kuma ina ƙara gode mai wa ashhadu na ce da Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya wa ashhadu na ce da Allah sayyidina Muhammad Muhammad na ce da lalle shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma annabin abdu bawan allah ne wa rasulu kuma manzon allah ne khairu man da'a ila tadawi al man mai alkhairin wanda ya kiraye mutane zuwa ga yin magani na shari'a sallallahu alaihi sallallahu wa sallam Allah ka yi salati ka yi aminci wa baraka alaihi da ƙara albarka gare shi wala alihi da iyalan gidansa da sabi da sahabbansa da manta da ahun da ihsanin da wayanda suka biyo su da kyautawa ila yau da har zuwa ranar sakamako amma ba bayan haka wata ƙullaha ibadallah haƙƙa taƙawa ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah hakikanin jin tsoron Allah wa ana muku sani annan laha ta'ala lalle Allah madaukakin sarki ma an zara da'an bai taɓa saukar da wani rashin lahiya ba ko wata cuta illa an zara da hu da wa'an ya saukar masa magani alimahu man alimahu wanda ya san shi ya san shi wa jahilahu man jahilahu wanda bai san shi ba bai san shi ba ومن أعظم ما ومن أعظم من سن الله به على عباده المؤمنين إلى رجعت مفي جرما abin da Allah ya yi baiwa da shi ya yi kyauta da shi ga bayi ne muminai shi ne ma'u al-mubarak wato ruwan zanzam masu albarka alladhi ja'alahu Allahu rahmatan wannan da Allah ya sanya su ruwan zanzan ya zama rahmatan rahama wa shifa'an ya zama waraka magani wa barakata ya zama mai albarka wa jiza'an ya zama kalashi abinci wa dawa'an kuma ya zama magani a wannan na farko ma izan zanzama wa makanatu fadalan ruwan zanzan da matsayin ruwan zanzan inna ma a zanzama lalle ruwan zanzam ma'un mubarakun azimin ruwa ne masu albarka masu girma in eh, saboda bi ashrafi ana waje yin arbi suna da alaƙa ne bi buku buqatin da mafi darajar wuri ala wajhil arbi akan fuskar ƙasa domin su asalinsu inda baitin lahi haram suna nan inda ɗakin Allah mai alfarma huwa ayatun min ayatin lahi albahira zaman su don wurin wata aya ce daga cikin ayoyin Allah ma'ana da lalle da karuna akwai Allah albahira waɗanda suke garili kowa na gare su ƙara Allah ta'ala Allah mu sarki ya ce ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المهرم النبي إبراهيم يوقف أنا يقول ربنا يا أبنجيهم إني أسكنت من ذريتي قال زولا إني أسكنت من ذريتي قال لا زونا دون بنجري لذريتا إني أسكنت من ذريتي na zaunar da wani bangare na zuriyata jiwadin a cikin wani rafi zairin zizar in rafin da babu shukoki da ciyawa a cikinsa inda baitikal muharram inda ɗakin ka mai daraja ina a wannan lokacin babu komai wuri ne busasshen wuri amma ya roƙi Allah shi kame adam ga shi ya ne na aka ci gaba da sa'o'i da ya ɗauko iyalin ya zo da ita ya aje ta nan na an ka ya aje ta ya ce to Allah ga hira aje iyali na na ɗauko da ɓangare na iyali na wato wannan na nuna iyali suna cikin zuciyar mutum ya san ciwon kai ne babu yadda za a ce wai don ka ta wani wuri iyalin ka sun cikin zuciyar yasa shari'a ta ce in ka yi hiya ka gaggauta dawa inda iyalai ke ma in ki yi tahiya ki gaggauta dawa inda mijinki saboda ke ba mijin kina shauki yana kwaɗayi ya kai saboda ke iyali ne to ga shi ya zaunar da iyali ne wani wuri amma yana neman agaji daga Allah saboda wannan wuri wuri ne wanda babu shuka kenan babu abin da za a ci amma wuri ne kuma mai albarka wurin ɗakin Allah mai daraja cikin mata na wata ta kawo wannan wuri malamai sun ce hajar wace ce hajaru mahaihiyar annabi isma'il alaihi salatu wassalam bayan ya juya damun cewa an kai kawo umarni an ka bashi ka kawo nan ka aiki ya juya ta kiraye shi ta ce allahu ka bi haka yanzu allah ce ka ajiye mu gauri ya ce eh Allah ya ce ya aje ta ce kuma za mu zato ba za mu kunyata ba kun ji matan kwarai ba za mu kunyata ba za mu tuzarta tunda shi ya ce ka aje zai bai kunyata wato kullum abin da ake so ke zama mai sika ga Allah ke zama mai aminci mai yarda da Allah na kawo miki agaji duk halin da kike yadda da wannan kake yadda ki yanke tsammanin to Allah na ya kawo miki alim Allah ya ƙara kawo mini alif ba ajar Allah ma a zanzama daga nan ku sai Allah ya gudanar da ma a zanzama wasu ruwa da ake kira ruwa zanzam ruwan zanzam rahamatan wasu zama rahama bi hajara wa ibnaha ga hajara wa ibnaha da ɗanta suna ji ina ta yi a ta yi ita ko ta sai ta ta fara shiga yanayin buɗar ruwa yaro shi ba ya fara shiga yana jingiri na kuka ta kai kwallon ta kai mari tana safa da marwa ba haka ba haushi ta ba ya haka sai da mutum wai wani miliyan na ya sami kwari wanda kana ta safa da marwa ma'ana wai ka sai ka dawo to don na aka samu safa da marwa hmm. yawwa daga nan fa'ajaran lahu ma'an Allah ya gudanar da wasu irin ruwa zanzama ruwan zanzan don su zama rahamatan da hajara su zama rahama da hajara wabda da ɗanta isma'ila alaihi salam fasara taba'an sai ya kasance taba'an layan kaɗo ruwan suna zuba koyaushe layan kaɗo ba su yankewa ila kiyamin sa'a har zuwa kiyama ta tsaya ke ji wani sirri wayannan ruwan in gina zuwa ɗaya da suke gudana ba su yin kewa tun daga lokacin da aka masu tsugu haka za su yi ta gudana har zuwa kiyama ta tsaya wasu sai ya zo cikin buhari da musulun من Abbasin cikin hadisun ɗan Abbas radiyallahu anhu ma Allah ya ƙara musu yadda. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي يرحم الله أم إسماعيل Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rahama ga umar Ismaila, lautarakat zanzama, wato da Allah ya barka babu ruwan zanzan, au lauta lautagaris minan ma'i lautara ka zanzama da ta kyale ruwan zanzam ko da ta kyale shi an kyale ko kusayi launan ta minan maɗi da ba ta kawato da ruwan zanzam ba lakanar zanzam ainan ma'inan da koramar ruwan zanzam ta kasance wata ba ta ma'inan mai kwarara ko ina kira har mu mutu ta yi to sai ta kama ɗebo ta haka tana zanzan zanzan zanzam zanzam zanzam ita kwarwa tana zanzan zanzan tana cikin su ta yana hmm. jama'a muna tare yarhamullahu ummu isma'il Allah shi ƙara rama ga ummu isma'ila lauta da kan zanzama da ta kyana ruwan zanzam au ƙala shakkun rawu launan ta garib minan ma da ba ta kawo ruwan zanzam ba la kanar zanzam ainan ma'i da zanzam sun zama ruwa ne masu gudana ko ina وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce khairu ma'i ala wajhil ardi khairu ma'in mai alkhairin ruwa ala wajhil ardi akan fuskar kasa ruwan da kowa kawo kowaɗanne ruwa alkhairi da albarka ma'u zanzan sunan ruwan zanzan fihi da'amun min as waɗannan ruwan zanzan da'amun ne abinci ne mina as daga cikin nau'in abinci in kana shan sai ka ji ka kuntu ka nau'in abinci wasu fa'un mina as kuma magani ne daga rashin lafiya. Yawa muna tari? as kowane irin rashin lafiya saniyan na biyu ma'u zanzan sababin min sababin shifa su zan zanzan dalili ne daga cikin ban samun waraka ga rashin lafiya su zanzan ibadallah ya ku bayan Allah inna shafa'a bilallahi wahdahu lalle waraka daga Allah ta shi kadai lakin lahu subhanahu sai da shi Allah madaukakin sarki ja'ala asbaban shar'iyyatan wa hissiyatan Allah ya sanya asbaban wasu hanyoyi na samun magani shar'iyyatan na shari'a wanda za a ce daga magana Allah da maganan manzon Allah daga hadisai su gari Wani hissiya kuma ya sanya hanyoyin samun magani ta hanyar wato likitancin zamani ta hanyar likitancin zamani je inda likita ya ce ga ita matsala ga abu da damu a zo a kuma a yi hida ko a ana wasu injini su buje wannan wurin ko a faki wani tabinat da tsotse wannan wurin ko a yi miki dai duk abin da za a yi ومن أعظم الأسباب الشرعية daga cikin mafi girma hanyoyin shari'a wanda ake magani da su akwai ma'u zanzan akwai ruwan zanzan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma'u zanzan shi ruwan zanzan lema su riba ku ya danganci niyyar da ka shafi da ita in Allah ya jira cikin da rashin haihuwa ya ɗauko ruwan zanzan da niyyar Allah ya baki haihuwa shi ce ya Allah ya jira cikin da rashin lahiya ka ɗauko ruwan zanzan ka sha da niyyar Allah ya warkar da kai sai Allah ya warkar da kai wato kai Allah da iko ne yanzu ku yi haƙuri sai ta buga muku duk sa'adu ina hama da wani rashin lahiya shekaru shekaru ilan na shekara 20 ko 25 to sai wannan rashin lahiya sai aka blokin ɗin an da ke shi tsaya sai tun daga lokacin da kuma zai shiga wani rashin lahiya shi kuwanta sai tsaya shi wanta ya tsaya ni tunani na in ma ciwon zai zama na ajali wannan nake cewa na ajali ba domin duk iyali na sun san da matsalar ainihin min tiyata so biyu wannan kuma sun so a ana har gungun ainihin min tiyata na ji fara da birkan santa ai min tiyata ko ba wani kiwa ne ba gano baya ai nan ba wani jina warke ba kowa fara da birkan santa an ka sake matsalar ba ta warke ba wallahi matsalar nan da nake shi ina jini amma tun daga lokacin da ya gowon wannan sallahi shi kuma na ciwon bayan nan da harkar wannan to gaba ɗaya wancan sai ya ɗaya nan za a gano wata aya ta ta ne. Allah na sai da iko ne kuma haka ba jama'a kun fahimce ni yasa ake son mutum ina addu'a na Allah shi ba shi lahiya to ya dinga cewa shifa'an la yughadiru saqama warakar da wani ciyon da kila ya wancan ba zai bai gurbi ba don ba za ka zauna haka da mafiri wai ka zauna kan firi lahi a lau yana da wahala da ciyo ana jiwa mutum tsoron rayuwa sai ta zauna firi bai ciyo kawai haka ɗai kai ka ji komi na ka noma ai ba ciwa ba haka da Allah amma kullum in kana jin nan na ciyo nan na ciwo kaza kaza kaza kaza ai ba sai ka suna da Allah sa akwai Allah zama muna tare Allah ya samu dai ai da ake nufi man sharimahu da sadiqatin wanda ya sha ruwan zanzan da niyya ta gaskiya biniyatin sadiqatin wa yaqinin sahihin da yaqini ingantacce kun ji abu kenan awalan niyatin bi niyatin sadiqatin wa yaqinin sahihin bi niyatin sadiqatin wa yaqinin sahihin bi niyatin sadiqatin da niyya ta gaskiya eh wa yaqinin sahihin da yaqinin ingantacce ka sha ruwan zanzan a kan manufa da niyyar da ta sha da ita suna ji ko to nafa'ahu lahu Allah zai amfane shi bima nawa min khairi da niyyar da ya ta alheri ku fahimci karatun nan da kyau ba Allah zai amfane shi bima nawa min khairin da abin da ya niyyata na alkhairi idan in kin sha ruwan zanzan da wata manufa mummuna bai tasiri don ki cutar da wata don ki cutar da wasu amma na sha ruwan zanzan ina son in samu kwanjini wurin miji na yana samu kwanjini mutane na kallon wani ta wasu har wata abuta da miji ka ta wahala kanta kuma ganin ta ba wani abu ba shi an kawasa bai a jiki kuma ba haka ba ɗan matan zamani sun ce oh ka ji wani yadda kurkura ko yawa ka kama ko ga dogo ko kaza amma to Allah ya samu kwarjininta in ta yi magana tana da tasiri in ta yi abu bai ganin kowa sai ita Allah ya samu wani ko babu hanyar zunubi lalata ko su ayyukan da'ar da ta kai wanda Allah ya yi da su kuma ya amince musu ba muna tare saboda haka man shariba da niyyatin fadikatin wa yaqinin sahihin nafa'ahu Allah bima wa min khairin min shafa'i min shafa'i marad min shafa'i na daga waraka rashin lafiya aw qada'i hajati ko don biyan wata bukata ko don biyan wata a shi ana sha ruwa zanzan da niyan kana da wata bukata ga Allah kana son ta biya ka sha ruwan zanzan da wannan niyya aw da ilimin ko don neman ilimi ka sha ruwan zanzan da niyya Allah ya buɗe ma basirar ka ka samu ilimi amma jiniyatin sadiƙatin wa yaqinin sahihin jiniyatin صادقة ويقين صحيح أو رزق قولوا لي ما الله يبارك أرزق أو صلاح قولوا لي ما متشريع أقول أبو خير wata mugunyar a da na so Allah ya raba ka da ita kana yin ta kana neman shari'a daga Allah ya gyara halayenka ka sha nan nan da wannan shi ke kana shan kuma Allah ya raba ka ya muna tare wannan shi ne darasin da na biyu ke ne za mu shiga salisa na uku kai fa ya kunu tadawi bi ma'i zanzan yaya za a yi magani da ruwan zanzan yaya za a yi magani da ruwan zanzan na ɗaya shaƙo abin nan surbuhu تعيش الشغل والزوجة مع صدق النية ويقين الصحيح كشاش تارة قفتي الرية إنما دعا الله أظن بعيك رفين ملك ويا زين طيب ما قالت يسا كراتبه ما قالت سي أظن أنا سي مع صدق النية تارة قفتي النية ويقين الصحيح da ya ƙini ingantacce a yamban da musulun ya kamata daga musulmi shi shari'a zanzan in zai shan ruwan zanzan a yasta hadirar niyyar ta saliha ya halarto da niyya ingantacciya niyya mai kyau wa an yi ukira shi ya kira cewa an na shifa'a lallai waraka daga matsalar da ke damunsa min indillah daga gurin Allah wa abdullahi ibnul mubarak abdullahi dan mubarak ya kasance rahimahullahu Allah shi mai rahama idza shariba zanzam yayin da zai sha ruwan zanzam ala Allahumma inni asharabuhu li'adashi yawmul qiyamah ya Allah gani zan sha ruwan Allah ina shan su ne don ka kare ni daga kishirwar ranar kiyama Allah kiyama akwai kishirwa to Allah ina shan ruwan gani don ka kare daga kishirwar kiyama kuma kun ji manya kun ji manya kun ji manya sun kiyama ta dame su eh kungiya kungiya ma ta tsaro ni ko yan duniya ko ga mu ko mu din ne kuma lawa to abdullahi ibn mubarak ke sai ji maza na biyu al-inkisaru min ash-shurb min ta shan ruwan zanzan kamar ta annan nabiya sallallahu alaihi wasallama shariba min zanzan ya tabbata a nan sulama ya sha ruwan zansa wata zalla a minha kun gane ko wata zalla a minha kuma wato ta zalla a lafazin ta zalla a shi ne neman magani yan nemi waraka da shan waɗannan ruwan ai an tsara da shirbi ya ci gaba da shan su حتى امتلأت أبلاءه تلك كم يقول كلم كلمة شرب من زنزم وتضلع منها من زنزم الله يا شارو الزنزم سيد يقول يا شا سيد يقول يتيك كهو كيش شارو الزنزم سيد يقول وانا بقول لكم هذا الانتباه ايجا هاجبه ملاه eh amma kuɗin kana da kuɗin ka za ka iya sai eh, yanzu ka sami sewa babban roban nan da kuma bakin da sai ka kushi eh ba a sauka su da su sai dai akwai wasu malaman da an ra'ayi da ruwan zanzan da an ɗago da su da inda suke to sun kuma daidai da ruwan rijiya zo zuwa da da mu dai a fahimtar mu ruwan zanzan suna nan ruwan suna ji eh mina shirbi manzala na yawan tashin ruwan zanzan hatta in tala at sai a wanzu da sun ma'ana sai ya وقال قال أحد العلم باب أبو تعلم يسلسي التضلؤ من زنزم من علامة الإيمان كشارون زنزم سيكات استنكاف وشي علامة تلك علامة من إيمان كشارون زنزم كشار كشار كشار سيكات كاف وشي فعلامة في إيمان na uku a likita sa da bihi ana yin wanka da ruwan zanzan wa rukuya ta alai kuma a yi masa rukuya ne rukuya a karanta addu'o'i ga ruwan zanzan sannan a ba ka sai ka yi wanka kan matsalar sanda dace? kuma haka ya juzu an taƙara al-ƙur'an ya halatta a karanta ƙur'ani eh sai والعرية الشرعية كما يهلتا أكلم تعدؤ من الشريعة على ماء زمزم أكل روان زمزم ثم يشرب في مطين يشاء أو يغتسل به ويهوان كارب kun ji جماعة ana karanta rukuya ayoyin ƙur'ani sai da ka ji an ce mai matsala kaza ya karanta ayoyi kaza cikin matsala cikin ruwan zanzan a sha ko a yi wanka duk za ka iya duk za ka iya wa da salaf ya tsaro da zalika magabata sun kasance suna aikata haka ne ɗalaban lalbarakaci don neman albarka kun ji ko salaf magabata na yi don nema albarka ba hakan ga mutum ya yi ne ba ana shan ruwan zanzan kuma mi ana wankar kuma ana karanta ayoyin qur'ani kuma ana karanta addu'o'i da suka tabbata duk wanda mun karatu da mun kai da kunan littafin addu'a littafin addu'a in kuma ta ba shi wannan littafi na addu'a mun karanta da yawa wasu matsaloli sai a ce a karanta aya kaza da kaza da kaza ko kuma malam ya ce na karanta aya kaza da kaza akan matsala kaza kuma zai samu wara kuma sai a je a gwada na eh, eh. eh zai yi ta ce ko akwai abin da zai yi ce akwai zuma ce babu zuma sai mu ma a ce a buɗe zuma sai Allah ya tuna ta da ne sai mun dinga aka ce eh sai dauko min ne ke ne eh sai kuma sai ki karanta an ta addu'o'i da sauran na eh. fatu an ka ita kuma san wanda aka yi ta ta da na hasala mun tana ce ita da yin tayi tayi tayi tayi tayi abin ya tafi nan shi wannan shi ne kuma ubangijin ta take na ko yadda da Allah duk kuma tunani da kake da Allah ke da shi ya an kace ka so an kace a kawo ruwan zanzan din Allah ya kaddara ta shafi an ta shafa da shi shi ne shi ba ya haihu Allah ba Allah ba su nufofi da bai iri wasu abubuwa haka wallahi jama'a rauni ne daga gare mu wallahi raunin mu yadda daga ce muku wasu abubuwa a lokacin da nake ta ganin a saurara mutane na ta daga wasu abubuwa sai ina ban sai ina sa kuri ina ina mutum to da matsalar sai in sai ta wata ta yi saboda kada a ɗauka kai tsaye na a ah, ko inda Allah ya mu wannan baiwa a gwada a rarraba sai a yi ta yi eh, Allah ya sa mu dace to a saurara rabi'an na hudu ما يدل من القرآن على أن ما ما يدل من القرآن abin da ke nuni na alkur'ani ala annan ma'a cewa lalle ruwa ruwa dai waɗanda ruwa ordinary ruwa hmm. sababin su ne sanadiyya lil hayat ga rayuwar mutum wa shifa da kuma wara idan yanzu in an dawo ruwa dai gaba ɗai suna iya magani hmm. in ba a samu ruwan zanzan ba duk ruwan da an ka samu suna da tafiye hmm. ta'ala Allah ya ya ce وجعلنا من الماء كل شيء حي Allah ya ce mun sanya wato rayuwa daga dukkan komai ma'ana komi na duniya daga gani bai iya rayuwa sai da ni sai da ruwa ko gane komi na duniya bai iya rayuwa sai da ruwa wa ja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayy mun sanya rayuwa wato waje an min alma'i kulla shay'in hayyin mun sanya ruwa su zama abin da kowane mutum zai iya rayuwa da kowane mutum ba zai iya rayuwa ba mu da abin mutum na iya yunwa yanzu sai ta sati guda ba ka ta abinci maka mutu ba amma ruwa da ka gama mutu an ciyar ruwa abin samu eh? wa qala subhanahu Allah ce wa nazzilu alaykum min as-sama'i ma'an li tasfirakum Allah ce wa nazzalu wa yunzilu alaykum min as-sama'i ma'an Allah ya so Allah yana so kan muku ruwa daga sama li tasfirakum bi dai tsirki gura eh fal ma'u ni'matun azim ruwa wata ni'ma ce mai girma wai za ka na haza idan haka ya kasance fi umumin ma a cikin ruwa gaba ɗai kai ba bima'in ubarake to ina ga ruwa masu albarka shahid lahun biyu wanda annabi ya ba da bil khairiyya cewa ruwan nan suna ɗauke da alkhairi wa shifa kuma magani ne. in dai ruwa na da amfani ko ina ga ruwan da annabi da kai ne ya ba da shirin cewa ruwa ne masu alkhairi kuma ruwa ne waɗanda suke waraka na biyar a ƙawalin ulama maganganun malamai a na maganganun malamai muhaƙiƙi na fi zanzan maganganun malamai muhaƙiƙi na game da ruwan zanzan don ni ba da bai mu haƙiƙi da sun kace game da ruwan zanzan قال ابن القيم رحمه الله هو دي ابن القيم الله شي بسرامه yace wa qad jarabtu ana wa ghairi min al-istishfa'i bima'i zanzam wa qad jarabtu ana wa ghairi na jarabta ni na jarabta wa ghairi kuma wani na ya jarabta min al-istisqa'i bima'i zamzam ta hanyar neman magani da ruwan zamzam na rashin layoyi da yawa mun jarabta umuran ajiban al'amurra masu ban mamaki a zo da mara lahiya cikin wani irin yanayi wasu rana a cikin yamma an ɗaure su da hankali jama'a muna tare wa ana wa na jarabta da ni da wani na minan ta hanyar warakar rashin lahiyoyi bima'i zanzan da ruwan zanzan nina na jarabta umura da ajiba al'amurra masu ban mamaki wallahi ba shi ba duk da ni da nake muku magana nan na gwada abubuwa da yawa irin wa'annan kuma sai in ga Allah ya ba da nasara cikin a da aka zo min da ita yarinyar nan ko buɗe ta aure ba ta so an yi an yi an yi an yi kowa ba ta so yarinyar son kowa ki wanda ya rasa amma dai magana aure ba ta yi mama su ta ina jin ba kowa mata ta ba sai wata zuwa da ita yi ta ce don Allah malam ni ya kamata a rasa duk ta samu ruwan zanzan Allah samu ruwan zanzan ne karanta masa abin da na karanta masa sai ba su take ina gaya muku ba ai su guda ba sai ga yarin ta sami ina su ina ai uwaye da da ganin haka nan cikin sati nan an da ya maka aure ni ganin sai ni wannan na an ɗauko sun ni na na an ka na na ai yariyar nan ta ta sami nace Allah ya hukunta haka Allah ya ga dama ga inda ya ga dama lokaci yi, to mutane in baka ta tsantsan ba sai su yi ta can fata kai ta wahala eh kai ta wahala na eh eh eh دي دي اثبت بنفسك يعني انت انت الا هذا الا وانا الا kullum su da ta ne in ci wani in karanta fatiha kawo a bakwai wani abu da misali na waraka wani in karanta in shafiyar kafa ƙari wani in koma da karatu a aka ce kabin ce haka ne koma na biyu aka ce ba a wajen da shi ke na malam shekara da wani ba a taɓa ó jí àhó kun ga yanzu waɗanda abubuwa ga su ga hili ne yanzu mun gwada mai yi gwaji Allah aka sa a wannan da ka ba da ma malam isa ke ji wani alheri ba eh, tun da ke yana cikin da ba cikin aminci abin da sai a wani irin wani na ita ba ko to za a gwada ta Allah ya kura yi mana eh. ko ku ta gudawa da mu kuna ba mu ne muku addu'o'i da ba a san bakin wa Allah ka ansa ba sai ga ba duk wanda ku saurara ga wani sirri akwai wani sirri irin haka da aka yi shi ne kamar yanzu misali a tona wurin ga sai a toga ruwa misali a ce malama na shuka ko ita wacce ne sai su tona ruwan su da zanzan sai a ce duk wanda a ga ana so a ba shekarar ta fatiha kowa sai ya karanta ka shirya wasu rana mu musu haka za mu sa lokaci jiya da ka iya fata haka da samun haka da kai layi za a yi abin yana da mari ne akwai ta uku sai ta fata hudu amma dai za mu fara da daya in ba haka sai mu wata rana sai mu wata kun gane eh, eh sai a raba kun gane eh kowa za a bashi kowa ga kwano an aji kowa ya zai karanta mana fatiha kowa ya karanta fatiha kasan banda fatiha ba muku tsara mana komai duk wanda a makarantar makarantarsa ya karanta mana fatiha wallahi jama'a za mu ga ta'azimi eh eh Allah wai ku wai ala inda inda mun san matsayin mu ran Allah ai da ba haka ba wallahi ba mu san matsayin mu ran Allah ba wa alaikum assalam wanda su a gwada da amma dai ba su kai tasirin ruwan zanzan eh, Allah ya samu dace jama'a mun ji abin da ibn qayyim ya faɗi ko wa qala an-nawawi rahimahullah imam an Allah shi masa rahaba yace yustahabbu al-iktar min shurbi zanzam ana son mutum ya yawaita shan ruwan zanzam ku gane wa tadallu minhu da kuma kokarin sha ne ka koshi wa du'a inda shurbi da yin addu'a lokacin da za ka sha kun ji abin da yake وقال ابن حجر الأسقلاني ibn hajar al-asqalani da yamma wallahu yace wa qad karintu ma a zanzama na sha ruwa zanzam li umurin ga wasu al'amurra fa wajadtu asara zalika sai da sabu gurabu na magance matsalar nan da alhamdulillah da godiya Allah wa qala ibn bas rahimahullah ibn bas Allah shi masa rahama yace ma zanzam ma'un mubarakun yace ruwan zanzan ruwa ne masu albarka fi khairun azimun akwai alheri mai girma cikin su wasu fawon akwai waraka rabu wani muminu da niyyatin saliha idan muminu ya shafa da kyakkyawar niyya nafa'ahu Allah bi zalika Allah zai amfani shi sai na ku ne shawara yusa ta duka na shidda adabu sai bi ma zanza ladabin shan ruwan zanza a tanzan su kamar shirbi yin bismillah gabanin sha a lissu kibanin alƙibla in ta yassara a hukunci alƙibla in dama hukunci alƙibla ya samu na uku a shirbi ala salasi da fa'atu a sha su wato shida uku haka kwakwada eh, uku na hudu addu'a ba da shir mutum ya yi addu'a bayan ya sha ka roƙi Allah Allah kai minka za ta bani kaza na biyar istihdaru ne shi shifa ka har haranto da niyyar samun waraka wal barakatu da albarka na shidda adamu da israfi rashin yin banna au intiharihi ko kuma shin tozartar da su kar a yi banna wani shi an gane wannan sai na bako at-tahdiru min al-ghulu wato jan kunne daga wata gora da iri da shigowa da bid'o'i ibadallah yambagil hazara min al-bid'i ya kamata mutanen su yi hasara da bid'o'i wadan irafatin muta'allika bi zanzam da kuma wato hurafatin wal hurafatin muta'allika ƙaryar rafi wanda suke da alaƙa da ruwan zanzam mutane su muje muku fala ya ka'udu annahu yasri bi zatihi wala ya ataƙiru kada mutum ya ƙudurta cewa annahu yasri su ruwan zanzan suna warkar da mutum da zafi da zatin su istiqlalan su dai kuna ji ko wala tasarrukul menene wala tasarrukul adawiyatu annabi ya itiqadan alayhi faqat haka ne eh kada mutum ya bar wato al'adawiyatun nafi'a duk wani magani mai amfani in dai wanga magani ne wanda yake da amfani to kada ka bar su eh, itiqadin alai kana mai kudu cewa game da ke fakar ka shi ne kuma ban shafi da gari akwai da bai gane ba duk wani abin da aka ce magani na amfani ne ga amfanin su kada ka bar shi kana mai kudu cewa a ce kawai shi ka bar shi wala ne eh

kada ka gwaba bid'a a yadda shirki wasu siya kada ka zo da abubuwa da shirka bal kazo bil asuba mutum zai riko ne da sabubba ma tawakkul a lallahi ta da dogara ga Allah samina na takwas aljam'u na ɗibbi shar'i wa ɗibbi hissi mutum na haɗawa tsakanin neman magani na shari'a da neman maganin likitoci kuraji ji laqada ja'a islam laqada islam musulunci ya hada baina ruqyati shar'iyya tsakanin ruqya ta shari'a wa du'a da addu'o'i wa sadaqati da wa ma'a zanzan da amfani da ruwan zanzan wa baina muraja'ati al-ibba'u wa akhdh dawa da kuma zuwa wajen malamai likitoci na zamani wa da dawa da kuma an san magani ba a ce don ana amfani da maganin musulunci ko ba a wannan na asibiti ko gane ne ko mu zai ce tun da yana amfani da ruwan zanzan yanzu ba zai sha farasitamol ba a kaje da wannan shi maganin musulunci inda magunguna na na ita ce suna da alaka sai a ce ba ka hada saboda da duk dai ita waɗanda magunguna da irin su ruwan zanzu irin su abin da sauda irin su cin da su don kana shi da likita ko da ba su da alaƙa kowane tasiri ne zai iya bayyana Allah ya gaba mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka dawa ibadallah ku nemi magani ya ku bayan Allah fal da haka mummuni يجمع بين الأسباب الشرعية zai hada ne tsakanin hanyoyin shari'a wal asbabul hissiya da hanyoyin likitancin zamani wani ya hada ya ci da neman magani fatima ya ku baya Allah inda ma a zanzam ruwan zanzam ni'matun azima wa minhatun menene rabbaniya wata kyauta ce daga ubangiji bai rahama da su kasta lahu biya a ahalin islam wanda allah ya kebanta ma'abuta musulunci da ita fa alaina ta azima sha'ira wajibin mu ne mu girmama wannan sha'ira ne wato amfani da wannan maganin wa wasu da intifa'u biya da kuma kyakkyawan amfani da su wani yaƙinin da ana shifa da kuma yaƙinin cewa lallewa raka daga allah shi da ɗaya shi karen akwai suwa da kuma yaƙinin na fassara ga dama suna da yake wada da diabetes suna hito su abin da suke in sun kai to shaɗewa kai to daga nan za su fara su ji jikinka in ba Allah ya kare ka ba duk jiki haka zai koma kuna ganin da yawa masu diabetes suna da irin wa'annan shekarar na gan su da jiki da sai duk ma yaro to ka bin hoton saka ya ɗauki hoton sa na gani na ci waɗanda na san malamin su sai na fara towa musu addu'o'i domin sun ɓace sun malama addu'a tasirin ta ba ƙarami ba ne wallahi wasa da ba kai ka yi da wani kirim wanda ba ne za a baka a cikin ga aika shawa kuraje su ɓace yanzu da ya amince na da kuraje ga wanda ta ce ga kirim da zai kawa sai su ɓace amma ba ka yi da addu'a da aisa su ɓace ba نسأل الله العظيم muna roƙo Allah mai girma rabbul arshil azim ubangijin al'arshi mai girma an yasiya mardana ya warkar da marasa lahiyar mu wa marzar musulmi da da marasa lahiyar musulmi wa an yaji ala al-qur'an al-azim ya sanya mai girma rabi'a qulubina ya zama shine mai renon zukatan mu wa an yarzuquna sirba ma'i zanzam Allah ki azurta mu da shan ruwan zanzam kurban nasu an sha'irin mai amfani ko mubaraka mai albarka alamar rzuquna kurban hali'an allah ka azurta mu wato hali'an min zanzan ya sa mai daɗi da ruwan zanzan wa shifa'an min kulli da ya zama waraka ga dukkan rashin lafiyar mu wa ga sallana gawar tamuna wani walidina da iyayenmu wani jami'in muslimin dukkan mu